kwanakin nan ne aka samu bullar wata kwayar cuta mai kisa wato kwayar cutar Ebola a wasu kasashe a nahiyar Afirka ta yamma. Ita dai wannan cuta an fara samun ta ne a 1976 a Inzara da ke Sudan da kuma Yambuku wani ƙauye a kusa da tekun Ebola inda a nan ne cutar ta samu asali. Wanda a yanzu haka aka samu bullar cutar a ƙasar Gini wanda ya sanadiyar mutuwar mutane da dama. Dr. Aliyu Muhammad goro wani ƙwararre a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi ƙarin haske. Kamar yadda muka sani wannan cuta ta zama kamar annoba musamman a yankinmu na yankin Afirka maso yamma abin da ke nufi West African countries. Kuma ita wannan annoba tana cikin dangogin cututtuka wanda muke cewa virus kamar yadda muka sani akwai dangin bacteria akwai dangin protozoa akwai dangin fungi ba tana cikin dangin cututtuka wanda muke ce musu virus wato ita wannan virus din ta ebola suna nan sun kai wajen kala hudu akwai wanda ake ce masa bundubugyo suna ne da aka sa masa virus ne wanda yake kawo ebola akwai ebola kansa akwai wani sudan virus sannan akwai kuma thai virus wanda da ana kiransa ana kiran wannan virus din kodebuwa eh, ebola virus